ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم daidai ga watan sha'aban watan takwas hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna nan dai cikin matanin muktasar. shafi na sha biyu zato na layi na takwas daga ƙasa amma sai dai abin da aka tafi akwai sallama wa alaikum salam to karanto dai mu ji kafin inda muka tsaya biyo sama kenan walau ya magani walau walau aina ka tsaya ne tukuna eh au ardugo to ya naka kuma yanzu sai an nemi ga wannan na ji shi da kyar na hudu daga inda aka tsaya ko a nasu nake so inda aka tsaya in yi sama da guntun nan ɗaya biyu uku hudu to wurin to a ɗaya ai bai ya yi yawa wani da zakati babu a layi har guntun biyar ko هي ناغنش ولو دين na أو مؤجلا wannan ana magana ne abin da za a tara bashi na zakka da tun da ya ɗauko ne kan darorin da ake cire musu zakka ko ake kirgawa da su daga aka ce illa zakata fitri an abdin alaihi misluhu to shi wannan ta faɗi kenan ko bikila khilafin aini sabanin kuɗi da su kuɗi za a duba kaddararsa walau dai na zakati ko da bashi ne na zakka zakka ce ta taru bana bai cire ba baɗi bai cire ba kaga bashin zakka ya taru masa an ajalar ko kuma bashi ne an aka masa ajali za a ba da kuɗi shi ma duk zai sarayar Eh? da zai ce da zakari ana duk ba za a haɗa da shi ba kaga irin kama hari irin so sadaki kaga duk an ware shi shi ma ko haka eh yawwa zakar kuɗi sabanin zakar kuɗi khilafu ai. kaga shi ainu ai kaga eh, za a cire tun da wancan na dabbobi ne ko menene dai dai wannan dai saɓanin abin da aka saso ko ma menene shi kaga na kira wala tasqatu aka ce so har sai kaga har so ake magana kaga nan saɓanin kuɗi kuɗi tana da misali shi ina faduwa in ana bin mutum ba shi ko ana bin ka ba shi to ga kuɗi kusan shagon ka ya yi daidai da ba shi kuma ya na kafa kuɗin ka inda za su kai misali kaga ba wa magana zakka to sai shi ainihin shi yana faɗuwa amma har su baya faɗuwa shi nan? eh amma na bin sa shi a wannan ai to na wannan za a duba kudin da ke hannunsa za su kai misali in an kirga kuɗin shagonsa sai an cire sai an cire bashi tukun haka ƙa'ida take in an cire bashi aka ga kuɗin nan ba za su kai shi ba haka ba za a cire ba amma da amfanin gona ne ba a kallon abin da ke kansa kawai za a cire zakka ne zakka shanu ba a duba ana bin bashi ko ba a bin bashi za a cire ne kawai amma ainu sai an duba in ana bin bashi sai an cire bashi in abin da ya rage zai iya biya maka zai iya zake biyan kuɗi har wani abu rara to rara na a cikin za cire da ko kuma kana da wata kaddara a ajiye to za a juyar da bashi na zuwa kan wata kaddara in dai za a iya sayar da ita in ka shiga mazafi shi ne kawai sa zai zo a zai ka ce au arabai wannan ma dai ana kirga kaddarorin da ake kididdigawa a raka halla hauluhu ana da kaya shekararsa ta kewayo kaga nan za a kirga da shi in bi'a in dai ana iya sayar da shi ga mai falasu wannan kenan wa kuwima wa wujubi ala al-muflisi wato kayan kenan za a yi masa kima lokacin wajibcin zakatun eh, lokacin kamar yadda ake kima wa mai ta ga mai wanda ake bi su har riguna a rigunansa sai an kima za a bar masa tasawa tsohuwa ɗaya sabuwa sabuwa ɗaya to daga nan sauran kuɗin wannan abin da kayansa komai za a yi masa kima to irin wannan kaddara shekara ta za a mata kima shine wa kowai mutum da wancan kaga aradun halla haulahu kimjiya wa kowai ma kuma a yi masa kima wa katal wujubi lokacin da zakkan nan ke wajaba alal mafulisi za a yi masa kima akan mafulisi yanzu riganka nawa idris akwai wata mai hula to hana dinka ba shi ita za mata kima za a sayar da ita kayan fawayi a'a idan ana bin ka bashi misalin an falasa ta taho, a kaga za maka kiman kayayyakin ka kana da kuɗi ko kuɗin sai a aukawa gari kaje ka sai manya manyan riguna ai kaga dole sai a ce a oh, wannan kaya za maka kima za maka kima abun da kawai ba za a yi wa kima ba abiku la abiku wanda shi ba a masa kima ba a masa kima don ba dole dawowa gagararren bawa ko fitinannen bawa ya tsere ko da an sa ba ya kan tsere amma ya kan dawo ya kan tsere amma ya kan dawo ba za a masa kima ba tun da an ba sa ba wannan tsere ya tsere eh ba alamu policing za a yi masa kima lokacin wajibcin zakan da mai fala suna za a yi masa kima kayan ku dole za a hada da shi shi wancan ardu din ne halla za a hada da shi kaga ardu a halla hauluhu in bi a inda ana iya sayar da shi wannan ardu din wa ma sai a yi masa kima lokacin wajibcin zakan har dai ana kimanta lokacin da za a yi masa falasu to dole wannan haka shi na daga cikin kudinsa shi kenan to irin su littattafai duk za a musu kima yan mutum ya je ci ba shi da wuce abin da isa har littafin su za a sayar to ya za a yi ta Allah ya yi ba shi tana kallo ta filin ka zai tafi ka ci bashin su da ba za a yi wa kima ba bawan da ya tsere wannan bawa da ya tsere wa rojiya ko ana sa ransa ana sa ran inda yake au daidun lam yurja shi ma ba a masa kima yurja bashin da ba ka sa rai ba kafin da rai yanzu kana bi na miliyan ɗari kana da na zan samun biyar kai gama fit da rai kai mota na ba ta yi nan kuma kama nan bashi floti ma ba zan iya biyan bashin miliyan ɗari ba ni ma na sa ko yau ba zan iya biya ba saboda kana kana biya na kana biya na bashi kai hakura kawai dan dinga baka kaɗan kaɗan in na mutu a fa'ida in an taimake ni ba an taimake ka ba a yi wa kaya na kima kyaf har littattafai Ba in aka fa littattafai yadda ke biyan gani don akwai littafi ɗaya ma ya sa sama miliyan kai babu <laughs> babu sai dai ma na dubu ɗari ɗari kam kasuwa sai dai muskilan kayan gado kayan banza ne ba a masa kiwa ba a koyi kowa bai da bukata kowa so yake ko dai a bashi kyauta ko ta faɗin sa baya su kuɗin kai kasuwa kasuwan kuma an haɗa baki kai mutum mugu ne yanzu abun Allah ya kiyaye irin masu kamun nan su kama ka idan ka fito da mota ka aje sai a ce dubu ɗari biyar malam abun miliyan goma da kasa sa miliyan ɗaya kamar da bakin su aka haɗa aka kama kan mai taimako ma nan gidanka sai ka ga an masa irin wani tayin banza haka mutane suke to ba shi shi ma ba a kirgawa da shi wanda lam yurja wa in wuhibat dainu ko da an bashi bashi shi ma ba za a kirga da shi ba tunda ana iya baka bashi sarkin son abunan na ba ka kyautan kuɗin hayan mota na na shekara ɗaya sai a su, ya kusa fito kuɗi a gaba shi ne wannan ba a kirgawa da su wa isa ne ko ta kwanta ne ta faɗa kadar wanda ke ciki kawai ya tsira a dinga mamaki wannan ko mutum ya tsira ce mutum ya tsira sai ba mai yi ba da ko kwatsa ne bai yi ba don wata sai dai fansai ka to karshen ta kwalaye ne da za ka ana yaga bodin mota kamar yadda ake yaga fali wannan ko karshen kirki ne sai dai amma fa an duba motar da ta buga mota ce to saboda kai dan abu ko da an ba mutum shi ba a kirkawa da shi aw ma yuj'alu fihi ko abinda da za a sa shi a cikin eh, wanda za a bin na yuj'alu fi wanda za a sa shi cikin kimantawa walau lam yahil hawluhu ko da shi kana sa maka zuwa in dai ana raja'in sa me eh bashin din ba da kaga misali idan ana bin ka bashi kuɗi kaga in bashin da ake sa ne ana kirga da shi yanzu kaga mai bin ka dubu goma ai zai sauka da shi ko ko cikin littattafan nan za a samu dubu goma da wuta cikin sa kan halarta wanda za a fashi akwai amalar kulobi ko amma ya tsofa akwai mufsidatul qulubi eh madarije bai da madarije akwai ko eh amma mai arhan nan hmm akwai hada hadisi ko to zan da kai dubu goma ana biyan sa dubu goma ana fare zai iya biya dukkan da aka fata masa ya rawar bari zai je sai da wayan ya kawo mutum kudin shi ko haka hmm? shi ne aka baka bashi ana baka kyautan bashi ana baka kyautan bashi a ce an baka ana bin wani ka bashi an baka ka ba ko a baka ma abun da bawa zai kawo a shekara ko mutum ga keken nafin kike to ya baka kuɗin hayan keken nafin na shekara guda a kaga bashi ne a kan sa kila ya fito kila ba ya fito ba ba a girga da shi da yana da hatsari Eh, eh, wannan kaga ma yi ju'alu fihi wanda za a iya sashi a bashin kamar misalin a ce kamar irin bashin da ake bin mutum a shago ai kaga akwai kaddarorin da za a iya kai kuɗin can bashin kan wancan kaddarorin shi dai da tun da kuɗi ne irin wannan bashin tun da bashi kala-kala ne akwai wanda ake sare za a iya karba akwai wanda ba a sare shi kenan walam eh, mai ige da suna sai wanne mai jalu fihi walam ya hilla hauluhu wanda shekaran sa kuma ta zuwa aw marra lika duk wannan ba za a cire zakka ba aw marra lika ka ajarinku nafskan lika ajarin li kama ujira kuma ajiraku li kamu ajiri nafsahu bi sittina dinaran thalatha sinina hawlu lika mu'addiri kamar wanda ya koda da kansa ko ya leburantar da kansa bi sittina dinaran da zinariya sitti salasa sinina shekara uku haulu wanda na ainihin shekaran abun ɗin, to kaga haulu ya kewayo kansa wancan sidina haulu ya kewa an ƙadance da shi zai yi da a bashi ya sittin ko an tara masa kuɗin ya sittin dai a shekara uku aka ɗauko aka ce ga su shekara ta ce wayo a kan kuɗin aka ce ba zai shirya da kawa tunan kula da kafa kuma masu cewa za a da zakan albashi ba a kira albashi da kawa tunda ai mutum ya ko daga kansa yan ka kirga albashin mutum a shekara wanda ake biyarsa naira dubu talatin talatin sau sha biyu eh? wai ko kusa da zakka bai yi ba kai albashin ne yanzu kawai yana ɗari ɗari ba ya eh, dubu ɗari a shekaran duka ai albashi ya yi kaɗan da an shiga wani halin da ka shiga yanzu kaga ai an ce dinari a sassin wajen wajen albashin na shekara uku wajen eh, nisabi uku ne ma dinari sittin ne ki da suna ba nisabi uku kenan ba ashirin ne nisabi ishirin ishirin ishirin sau uku kaga zai da dinari guda da rabi za ka ce to wannan ba zai cire da ba in an ya gama cin kuɗin shekara ukun ta cika kaga kuɗi a sun shekara uku sun shekara ta cika gare su ya ma wuce shekara ko haɗuwansu sun kai shekara da wannan kaɗai ba zai cire masu zakka ba wannan asalin irin wannan kuɗin kamar fa'ida ce shi ne ake cewa sai shekara ta kewayo yanzu wannan mu ko shekara ɗaya muka ce ku a miliyan dubu ɗari ɗari sau sau ta a a ban da sau talatin kun ce miliyan ɗaya a a yake sau uku shekara uku a yanzu miliyan uku da ke kudin subhanan lai da su kai duk inda za a je ba su kai zakka ba su kai zakka ba hmm? ko kwata ba su kai بكم اللي ينبع سوني شيخ انا فاشرين قولون انا تيبا انا تارا مسا انا تيبا انا تارا مسا بكم اللي ينشاه دوا سبحان الله شانو يوشي يساكي تلا ساترا أتمنى تقولوا مقاعي بابا ما كده بكو فرن شكرا طلع عشرين to kaga yanzu wa ya za a ce za a ce da ma'aikaci to a ce yana da abin da zai ce mai wayo ne yana da floti abun da yake noma a floti zai yi barkono zai bare kata zai yi yakuwa ya yi gida ta wancan bangare ga dawa ga masara albashinsa aljihu kawai ake sa masa yana son sai sun gama gaba ɗaya je karɓo su to ba su kai abin nan ba miliyan uku kuka ce da da doriya kaga ma ma ce dole sai ma kace ta basa sai karshe domin eh, kuɗin ba wannan shi yasa sai yasa ba ka raba su da kamuya muya duk da ba hujja ne ba su ci kamuya muya ba dalili ne ba na amini ne kan mu'ajjiri ne na nafsahu ta shi ne aiki shin ne ma'aikacin gwamnati ba ya kwanta da kansa ne ba to in aka taro na shekara uku tun da wancan ba gwamnati ba ne ba tunda za ka ɗauki mutum da ta aiki yanzu na ga wani a masallacin ne ya ba shi albashin shekara guda ta kuɗin albashin shekara guda duk da an kirga din ba ku ba da wannan kuɗin na shekara guda ta ga kuɗin sa ne gashi sun shekara su shekara to sai ya zama shi wancan bai taɓa su a ce kullum kana aji yanzu zuwa kafin nan da ke da biyan ka albashi a ce bayan shekara uku yayan ka tara kuɗin suna da yawa ko da shekarun baya ne sai a ce kuɗin da ake kawo muku daga saudiya ɗin nan haka za a tara maka haka suke cewa yan bidiya ku ke kawo biya ake baka ganin kuwa fesfes baka ganin su da motoci mafi yawa kuɗi ake ba su wata nan ku muna kan an yi sallar isha shi kenan wani alhaji bai kyawa da zai abin arziki kwana kira sunansa ya mutu ya fito mana ya fito bayan an yi sallar magariba kai karatu ne kullum yana cewa ba na zuwa gidan ran nan yana ji an karatu aka gama aka eh, eh, yi sallan isha to kafin a yi sallan isha sai fito da zakarsa sai aka rarraba mutane wani ina fakare a gefe shi ma sai zama aka ba shi aka babba su aka ba da zakar sai na tsaga hannu na ce ni fa na sati ɗaya na samu kuma sati na uku ko sati biyu ne na ce alhaji salamu alaikum ita wa alaikum wasalam ni fa sati na biyu kuma na gana sati ɗaya aka ba ni. to ba suna tabiya ake ba sai gashi aka dace da kuɗi an kawo na zakka baki baki ai ba sani ba su ta sun ka ana raba zakka kuma ba dole ya ce salamu alaikum jama'atul musulmi na ga zakka ko ɗaya biyu suka san zakka ne a yawon da ta sai nake ce ba sa kai ce wani, ta kai fa kafin kaza kaza kaza yawon da fara da dama ana cewa kawo mana kuɗi ake ci to ba gashi nan an kawo ka ba ba kai ne kake kwangilan ba in an baka kai ka ci ne ka yanke namu a wancan lokacin gaske suke ganin suke fita su kawo to ta da wannan ka koma inda kake albashin ka ana iya kara ka shi na shekara uku to shi ne aka kiyasta albashin nan na shekara uku ya kai dinariya sittin to yaya zakarsa aka ce ba zai cire zakka ba saboda ba su da bambanci da fa'ida fa'ida ce fa'ida gado fa'ida ne wani kawai ya kula kuɗi miliyan kaza ce maka gashi fa'ida ce ka cire mata zakka ba sai shekara ke wuri ta ai aiki ma ya so ya kama da haka tun da ba wasu kuɗi ne ka juya ba ba kuɗin ka je karfin ka ne ka sayar na shekara uku da aka haɗo maka sai gashi a wancan nasu ya kai dinariya sittin to in kana ganewa dai ka gane in ba za ka gane ba yadda da zai hmm? to eh eh eh eh to sai ce ya musu zakka amma dai shabihun bil mustahil na gane dai na gane na hannun jari mana ga wasan nan jan na sa ta kuka inda tashin na son in shirin ta lokaci ina na kan jari babu kai boko ka san inda ke ba da jari ka shiga ba wannan rabu da suna cikin kasan waje ne mu mai tsana mu waya yi hmm? Malam hannun jari na rikici ne, na ga wanda suka shiga duk wanda na sani sun shiga nan jari nan da ya ka kare. Eh? To, kai faɗa musu gaskiya, duk da kan boko na yaya. To, shi ka gina ya yi da ya fana shi sai muka yasa su a cikin din gaban ta za ka tsaka da yin babu sai bai sa su ba wannan shi zai sa wani iji ka faɗi zai fashi kuɗin sai zai kai za ku kai kuɗin gonin jari nan amma za ku kai ku kai ba kuma in kun je kun ci riban kwa kawo kuɗin mu gina wasu zaci to to ai miliyoyin da yawan shi tarko ne aka ma wani koyi hatta mai miliyoyin da yawan ba za ka gan shi ba da wani ya sa miliyoyi da yawa da yana da tifa ɗari trela goma sha biyar yanzu tifofinsa sun koma ɗari biyar sa ta koma dubu ɗaya da wani aka samu in ka bibiya ba shi ciwo bashin su je ɗebo daga ƙasan waje ran da duk idan kuma ba ka yi mamakin ran da yi mutu sai kaga ya tashi wala halar yanzu da dama za ka ga a tajirai an suna mutu da an ce ma wani ɗan kasuwa ba ɗan kasuwa ya mutu in ka dubi cikin wanda suka zo janaza za ka ga wani da wasu sun haɗu su yi nan gaba ɗaya ri su yi nan gaba ɗaya ri in an gama su shiga wajen bakon yaro su gaishe shi su yi menene ai duk duniya sun ji mutuwar ɗan nan naka mu ma daga banki aka turo mu nan kuwa hmm. to to ni ma na nan masallaci na kan hango ai dan amana mutanen nan sau da kana tara kuɗin nan a ce a tara kuɗin nan a je su haɗa kasuwancin da za ta yanzu sai dai mu ma mu fi mu yi fuzulu kawai mu yi shi a inuwa ta zo ta wuce ba aiki za a yi ba gata nan gata nan ku ta zo ta wuce ai mutane na ta ne ba ƙananu ba banki yan suka so ka gaba riba kawai za su gaya maka. Bai zaji bai aikin banki ba kuma yana halin mutane banki. riba ba a taimaka. ni fa daga ingila aka turo min wakilai suka zo nan daga ingila masu kwatsat din nan suka zo wani mai tsadari muna karatu a layi ce lalle kuwa ya zai ya durƙusa. ko gansu ne ice yana so ya ganka na ce Kuna kana da yanzu ina wannan ka ce a'a ka ba shi lokacin da kake so zai zo dama turo ne aka yi bai zo yi magana da kai daga wuri kaza nake na ce to sai ce masa to ya zo ranar talata karfe tara na dare tara na dare na samu su malam mutane na sai gashi sun zo sun fiye Aka ga suna jin hausa da ƙanfi guntar fi su ga ƙasashen musulmai suna kallon su a tafin hannunsu kaga dole ne da koyi shiga shi afghanistan gashi menene misira gashi wannan kaza na kaza gashi ai wannan bankin na musulunci yanzu a duniya gaba da kamar arfe sauran bankunan ma a bar wannan na musulunci yayyayye ta inda mutu ta inda da wanda ko da ban san komai ba mutum ɗaya da yake yana daga ciki masu kallon bankin da nan nake kokari ya kuke yi mutum ɗaya aka ce daga cikin wanda na gamsu da su sai akwai wani shi ne ɗan sandan banki su biyu ne ɗaya eh, wani ai ka san wani masani ne fi ganin ce to wannan mutum yau baya akwa ibon jibi baya nijar gata baya misira baya wuri kaza yau ce ya zuba ido a kan kuɗin har yadda inda riba za ta shigo da inda za ta fita ko a waya yake kallo na za je jefa na an bar musu wani guda da yake dama shi yake mu wurin ka shi ne ma ya ba mu ga mu na kai kuka samu awa uku suna bayani idan na ce musu kun san ni balidi ne wannan bayanin ina son shi a rubuce saboda kai wa yan kwanci ko su ba yan kwanci ne mu ba dai da madan fara kan da ce ba eh to da ramu je a bani a rubuta a ah, wannan mai sauki ne aka rubuto aka rubuto aka ɗauko aka ba awa karban da aka waɗi na ce ka je ka riƙe takardar na baka to haba shi na ma na ga kuɗin su wannan wanda mutanen ke haɗa ta zo fitin wani ya bai taso ce ku kawo kuɗi mu sai kaza ku kara kuɗin bai shi ne banga wannan za a ba mu kuɗi da yan sanan wurin an gina shi wannan asibitin an mayar da shi na zamani wane ne za a bani kuɗi za a yi menene iya kafin wane ne hatta maganan takardu ba su zo kan takardu ba yana yadda kun da wancan masallacin ku ba mai bin ko kandala eh ban ci bashin uwa ba sau da kanan haka an ko kaje kuka je ba shi kashe kanku ba gaskiya a lamarin nan so da kanan haka an menene an gane wancan ko na sinina yanzu gaba za a yi shekara ta cika ga su. da ke fala tsakanta sai wa'annan nan wani sabon magana ne wa mudinu mi'atin له مئة محرم ومدين مئة له مئة محرمية ومئة رجبية wanda ikiyo kenta ce mi'ata wanda don hasa ba masu tsoho ma haka ne ko ne eh, ina ke mai masan wurin ba mi'atin ne na mu to to shi kenan wanda ya ciwo bashin eh, ba miliyan ba dinariya ɗari wato ya zama guda biyu a rajab ya ciwo mi'atin mi'atin ko lahu ina da mi'a muharrariya ita wannan mi'a ta muharram ce ga wata mi'an arajabiya ta jiya kenan watan kenan wanda yake ba rajab ne ba yuzakkil ula idan kaga ta farko ta muharram in muharram ya zo sai cire ka kaga ga idan akwai kuce hannu shi ma in rajab din ya zo shi ma sai ya cirewa wannan tarin ya ci gaba da cirewa haka daga nan kuɗinsa sun ta tafiya har ya biya abin da zai biya tun daga kuɗi hannunsa dan gane maganan ya kare الركة الأولى وذكيت عينه وقفا للصلاة نغنى شيء يا قاري دي محرمية درجبية دكان فقوين أكباشي يكون قباشي محرم إن يشيو باشي دينار يأكل أغينا كاسون شمس فن رجب يحكي كرقوص مع رجب إيه؟ آه آه نرجع محرم انت ذو سكت كده ما حليك يجي بشيء محرم بل سكت كده محرم ناشك يانا تاري درجة بيضو شيء ما سكت كده تاري اي كتره و ديناري تاري كتره ما تذكر kaga haka za ka yi ta zama har Allah ya sa ka biya ka fita sai dai na ga yadda za a kasuwancin yau ka fita ni ko ne mu ne ba mu ci kasuwanci ba ko kuwa ya ne aka dai ba ma dama in ce ba ya kasuwancin ba tun da ni ba iya wannan ba ballan sana wani da ce ni to ya zan yi ce ba ni ba mu san da adabi hmm. a baya ajin kirkawa yayi ya yi haram kowanne kuɗin shekara su haka kewaye ci da za a yi kowanne kuɗi cirewa za a yi hmm. eh eh, eh kaga wa madino mi ati mai cin bashi ɗari za ka ce masa ɗari ɗari kaga kenan ɗari ɗari ya dinga ce har biyu a wani sharhi ma ke ce mi'ata kaga ɗari a muharram ɗari a rajab to aka ga in shekara ta kewa ba muharram za ta fara zuwa ba farkon shekara aka ga yana da kuɗi dinari ɗari na wannan sai cire su cire masu tun da akwai wancan kuɗi a nufa. wancan rajab ya zo shi ma sai cire masa na wani ɗarin da ya na haka har in fita daga cikin wannan sarƙoƙo Eh? eh? A'a wannan mai yana girgiga ce za ta bashi in sun yi kafa hanyar kin daga sun yi kafa an kuma kamar wancan hukunci sai an yi mukaddarori. Daga sai a sa bashi a kaddarori. In duk gaba ɗaya da kaddarorin da ko ne ba shi na kyan mutum fara su ba ai masu kuɗin su ba ma za su basa su ƙare ba idan suka fuskanci za su ƙare, za a yi masa falasu. A sai da masa da 'yan dabbokinsa a sai da masa da gonakansa a sai da masa da 'yan gidajensa. a sai da masa har kayan da yake sawa a sai da masa har littattafan da yake amfani da su a sai da masa har bayansa duk a haɗa a sai da za a cire kuɗin mutane ka za a yi ai ba za a basu su kare ba kuɗin suna tallafa masu kuɗin lokacin akwai gaskiya ba a damu da dogon rubuce-rubuce ba amma da cuta ta tsanani a kaga yanzu ka'ida an kana son ka koyi ka'ida sosai karanta. kaidan yan banki za ta je da suka sarkan mutum ko kaya ba yadda da gobe sai sun tantance sun tantance kafin su baka bashi Nan wani mutum yana son zai bada bashin makarantarsa a lokacin nan ne na ji labari akwai akwai me yake da suna ina ga lauyoyi da masu zaman kansu masu binciken fili aikin su kawai duk inda ake da fili inda akwai gaskiya a ciki za su mu bayan suka karɓi takardun banki ta sai ku duba min takardun na basu kyau idan tun da banki ne in suka ce masu kyau ne ba su da kyau ko su za su gyara an san sanar da gyari to da kadan za su shiga su fita su shiga su fita za su shiga inda ba a shiga wanda su kaga masu zaman kansu ne takardar suke bincike me gaskiyar ta menene menene dinta ta je a gama za su dawo su ta cika ba akwai kaza babu ka je kai akwai kaza babu ka je kai eh ta gama kar ta ko su mulmulo kuɗi su ba ka sarki takardar ai kaga konewa suka shayi wancan lokacin ku ba mugunta sosai wa mi'a na gama wannan yuzakkil ula wa zukkiyat aynun wuqifat salafi ana ba da zakar kuɗin da aka ajiye su don ba da fashi haka ba ajiye kuɗi don ba da bashi Daga alhaji abdulsalam ya kamata ka kawo su ma kudan ajiye saboda kan masallacin za su ce bashi za ka ba su bashi ba a riba ba wane ne mutum zai je gida bai da kuɗin mota sai ka rubuta ff ya sa hannu ka ɗauki kuɗi ka bashi bashi in ya dawo sai ka ajiye kuɗin ɗin wannan ka ajiye su ga da ka taimaka dan ka samu lada hmm? to ana yin wannan hugosi ne musamman don ba da bashi ka san ko wanda ya ba da hubusin ba da bashi shi ma ya shirya dan ka biya ya san yadda zai yi za a baka bashi irin bashi bai bashi. wannan kuɗi da aka ware don ba da bashi ta ce don su zakka mai su zai ce don su zakka wanda duk bukata ta same shi za a ba da bashi Yeah? Hmm. a eh, ai shi ba abin da mai wanda ba ta kudin ta kara jari inda ai ba kyauta ka bada ba eh ba mu aihuwa amma ba mu komai tun da ma taimako yake so yi da su kaga ai ya fi a musu kyauta sai za a kama shi tun da kudin da yawa yanzu kaga misali yan masallacin na kajiya miliyan ɗari ya ke su ko miliyan ɗari haka mutu za su ci gaba da aiki wanda zai tafi gida bai da kucin mota ka bashi bashi in ya dawo ba ka bashin ka banda wanda ya zo yin ce zai na neman jari zai kasuwanci ka ce a ah, kai mako nake zai yiwu haka kuma an musu taimako kuma an rage musu mutum je yi maura sannan kuma amma fa zai biya ba sani ba sabu dole biya taimakon ka kai to wannan kudin abin da ke magana za a cire musu zakka ko za a cire musu zakka aka ce bai so zai ci gaba da cire musu zakka ko da ce kudin tun da kuɗin shi ne killa wa'annan kuɗi aikin alheri yake da su zai cire musu zakka a dinga cire musu zakka in shekara ta daga cikin kuɗinsa. Eh? yau a eh kazan su aikin ka ake ba su ba ba shi ba oh to na boko ne kenan sai ka biya su bashin su za su ba ka bashi ka ci gaba da karatu har ka gama idan ka gama ce to ka ba za ta fito ba sai karshen ka hawar makarantar suna da hannu a to kaga can ba za su da ba sai dai amma kuma wannan kudin na nan gari ba ciki cikin akwai ƙari eh dole in dai na alhaji ba turin nan ne akwai riba ciki sannan na tura ya karanta akwai riba ciki an ne wannan tsallake shi za a mabban muhimmin maganin wannan kuɗi kaga dai aikin alheri ake da shi ko za a ce da masalaka kanabati wa hayawani eh ba da ai kuna ba kana kallon kuɗi ba za ka dinga ƙarawa ina lokacin nan Allah ya daɗa haɓaka maka kuɗi ya za dinga ƙara sun da aikin alheri ka ga ya fara a baya baya da shi da kaga sun yi ƙasa za ka ɗi masa tsara tsara abin da kake nema taimakawa talakawa wannan kuɗin da ka zo duk da suke ka tsara ga ta kai ungu miliyan dubu ɗari kai ungu dubu ɗari duk ku zo ɗan masallaci a baku dubu ɗari ɗari wata kyauta ce aka baku saboda ku ji daɗin karatu bai wuce ka musu haka ba amma sai ka ga ke eh, nan za su fi amfani tun da wannan da na banza da na bogi duk zai karba amma wancan kusa mai baka gaskiya da kullum abin da ake so a taimaki masu gaskiya a taimaki masu gaskiya ce yadda suke kaza a yi maganin masu son banza tunda duk inda ga mutane a hatsi akwai masu son banza a ciki to ya za a yi a taimakawa waɗannan masu neman gaskiya kaga mai son banza yi jibiya zai ko lokacin bara wacan aka fara ba da bashi na noma na ce musu ina ta yin cewa ba an san ni ba nan goyi baya ba aka ce malam ana so ne a ba wa mutane kyautan kuɗi to idan aka ce kyauta ne aka kiristoci su ji na ce su wahalallah sai yamma ba ku iya yi ba ai kafin mu san wani abu kiristoci sun riga mu su da suke da uwa a murku inda ke raba kuɗin duk wani wuri da ka sani suna da wakilai a wurin ce a'a kyauta ne ake so a ba mutane idan aka ce kyauta ne za a yi kalgobi na ka sai aka ce gashi amma asali mutum ba zai biya ba ina faɗin wannan magana wata ranar na hudu ba wani daraktan wani wuri ne ke ce malar suna nan ana ta mafi fi suna nan ba a faɗi ne ana nan ana ta tattara su ana kai su ana kulle su me wanda yake mai karɓar masa ya karɓar masa wanda yake jiwa bai karɓa tun tuni an je an sarƙe shi an jefa shi kurkuku malam ya ce ato da ma ba karɓa zan yi ba yi zan yi da shi an gama wannan kana batin kama wanda yake amfanin gona a hayawani au salihi ko ya'ya'ya ala masajidi masajida to shi wa'annan ƴaƴan dabbobin nan nasa dabbobin yayi hubasan su shi yake kiwata kayansa yana renonsa suna hayayyafa yana amfani da nono in ya samu wannan amfani sai bi ina rabawa masallatai kaga wannan naki ne ba masallaci ne ba kuɗin masallaci ne ba aka yabo aka ce zai cire masa zakka shi ma tunda wannan ya zai cire masa zakka dabbobin yan sun kai da suna ɗaukan abin suna me yake da suna su kan yi kyautan sosai mutum ba da saniya dubu ɗaya awakai dubu ɗaya dozin dubu dubu dubu a haɗa su ga su nan alaje wannan awakin dabbobin alaje wani ne to dabbobin suna haihuwa ba ƙaƙƙautawa ana sayar da nono ba ƙaƙƙautawa ana cire gashin sofin a sayar ba ƙaƙƙautawa to in aka fara shi idan su ake rubuta musu takarda muna buƙatar masallaci a wuri kaza ko da kansa yake a je a yi sallaci a wuri kaza ba ga wannan kungiya ba igasa ai kungiyar ba da taimako ne ta kasashen larabawa me san a yi masa masallaci sai don idan ba musu ya ba su zanen masallacin ga masallaci kenan shi a gari kaza ga wannan rijiya ne na gado na kiyaye na mahaifiyar da mutu to ina son a je a tona min rijiya a Niger akwai wata jiha a Najeriya sunan ta Niger to a je Niger a tona min rijiya ga kuɗin rijiyan gashi gashi gashi gashi duk inda kai da su su yi a Kano ba za su suna kamanta gaskiya to ai a Kaduna duk ɗan ce ba za su yi rijiya aka ce su tona ga masallacin mu ya rushe akwai sama da mutum dubu suna sallah a waje sai su sallah a waje rijiya aka ce motona kuma a naija za su je su haka rijiya su ɗauki hotonta su sa yar alamar su su ɗauki hotonta su tura masa gari jari shi sa da ce su kashewa suke yi an masallaci ne duk inda suka je masallaci wuri kaza suka ga ya dace da irin wanda aka ce za su zo su zo su haka su yi maka irin masallacin da aka fafu don haka in ka ba su plan ba sa bin plan ɗinka a'a sai ka ba su cewar a zo a yi masa ba fa son su samu kuna masallaci a ce su sa. Hmm. suna son su fara shi daga farko har ƙarshe daga ke hoton su tura musu to wannan dukiyar da aka tara don waɗannan ayyuka to ana cire mata zaka. dabbobin za a cire musu zakka amfanin gonin za a cire musu zakka ce ana noma aya ana noma shinkafa ana noma wane ne da kusan sai mu ce a najeriya ba irin wannan gonan gonan mata Allah zan guda nawa ce ka je ka tada gonan da dabbobi da amfanin gona da wane ne da wane ne ana ta aiki ana ta waye ana ta mene ne a ciki na shi ne illa mata ma'aikata da ke ta ɗauka malama masu kuɗin ma ba yawa na ce to waɗannan dabbobin duk gaba ɗaya sadaka zai yi da su kaga ya kai matsayin a rubuta masa muna buƙatar masallaci a wuri kaza gashi gashi gashi da makaranta gashi da makaranta su turo wakilan su su duba su gani dan sun gani halas dan sun yadda suke shi kada an yadda an sa hannu za a bada kayan aiki cikakke a je a yi to haka ban yi ba kana can baya za ka duke ce ta kai shekarar na ta ba ce ne ba na shekara uku ina boye haulun ɗinka nake tukura ba ya san ka ko ba eh wa zakkar ainihin yau wanda yawan wannan ne wa zakkar ainihin wa eh, lissalafi. ba an gama wannan ba dama mana tunda dukiyar sai an ajiye ta gasa nan ba adadi ma zaman tare shekara shekara za dinga cire masa to haka to haka gona kai ma da aka ware su na hubusai haka jabbobi da aka ware na hubusai kace da ku ce ba a saba da ganin haka ba masu kuɗin mu sun yi ma ko irin wannan hanyi masu ƙarfi ake taimakawa sai zai ɗauki ƴaƴan manyan malamai su ake tura su je su yi karatu ƴaƴan kaza ƴaƴan kaza sun haka sai kana da hanya hmm? akwai wani taimako da aka taimakawa ai gidan gwamna aka je aka je shi to ni ma ina da wata ne wata take da alaka da gidan gwamna sai da ta je gidan gwamna ta karɓo takardun sa da wai in cika mata da ta yi cika ne yawan yawa sai a zan ya ce a cikin mu sannan kuma a kawo ta yabu kwata na kawo sannan ku je ku za ku je ku an hajiya muku kan sun mu rasa gaba daya yi wani su kan to ko irin wannan an an yi ai akwai wanda ba za a kira suna ne ba wanda sun yi suna sun bude wannan ne forum din na taimakon ɗalibai in an je an yi kaza duk wanda zai je zaka kira a bashi makudan kuɗin da zai je yo karatu da ba sa karɓan komai man hasali na san da wani guda ɗaya masu yin haka to amma fa sai kana da hanya an gama wannan ko gairi na. ko kuma abun da ba a ayyana su ba a'a dai ya tara kuɗi ya yi hubusin kuɗin da abun da yi amma mutane da ba a ayyana ba duk inda ya ga wanda ya dace za a yi masa makarantar da za dace za a gina musu masallacin da ya dace za a gina musu talakawan da suka shigo ne za a ɗiban kaza ana iya kai musu a lokaci kaza mu mu'ayyani na musifa za ta auka gari kaza in an zo an samu wannan ma'aikatan suka duba sai a rubuta a yi ne a ɗauki kaza je a kai masu na taimako hakan nan eh, abin ɗin shi ma ana hakato wannan dukiyar da ake waɗannan ayyuka da ita za ki yi masa da kashi ka. ta'alihim in wallal maliku taho. mana eh, kamar a kansu ya waje ba a kansu wannan abin nan din eh, in tawallal maliku in mai dukiya ya ɗauki nauyin kafar kasa horara ba shi dukiyar wa illa an ku ba haka ba ya damƙa musu ne su sarrafa su biya bukata raunan su to wannan zai zama su za su cire in hasala li kullin sabu sai cire zakka ya ta nan ya ba da gona hukunci ko noma ko noma kowa in ya noma abin da kai lissafi sai ce da masa zakka kowa in yi kai abin da kai lissafi sai ce da masa zakka to wannan za a yi yin haka amma dai ga gona ga ta nan hukunci وفي waladi fulani فلان بالمعينين أو غيرهم قولان a wajen a ce to tun daga mu'ayyanai an sai kaza an ba su mu'ayyani da zai zama masu karatun fikihu za a musu kaza saboda karatun fikihu na da wahala dole sai da taimako tun da ba su da bukatan dogon tunani abun da zai rikita su wani wayannan aka ce to shi kenan an ware wannan hukufi na masu fikihu ne to ana iya riskar da gidan wani ga ɗan gidan wani a sashe ce ɗan malam wani ko ɗan wane ne wani ilhaku waladi fulani gilmu ayyanina, aw ghairihim aulani wasu na iya ana iya sawa wani aka gayya dace wannan cewa ba za a sawa maganan ya kare wa innama zakka ma'adin aini an baro daga kayayyakin da ake cire masu zakka ma'adinai ana cire musu zakka ma'adinu aini ma'adanan zinariya da azurfa su ana cire musu zakka ma'adanai inda ake haƙo su a ƙasa in aka haƙo ya kai nisa ya a cire masa zakka wa hukumuhu amma hukuncin wannan mu'adanai bil imani yana da hannun shugaban ƙasa saboda ma'adanai ba a bar wa jiha ba a bar wa local government ba a bar wa lardi ba a bar wa menene ƙauye dole hukuncin zinariya da azurfa in suka bayyana a gari ko a ƙasa hukuncin shugaban shugaban ƙasa ne saboda in ba haka ba abin da yaƙi ba za a sani ba sai dai ka ji an yi gawa ba. an yi menene ba an yi menene ba kila sukan ce ma ko game da alaman wannan guji-guji da ake yi da wannan fyaɗe-fyaɗe da ake da wannan kame-kame da ake Ina da alaƙa da zinariya yana da alaƙa da azurfa sai dai hukun ba ka iya sanin ya aka harka ba shi ma ido ne naka ko ka sanin me za ka yi daga ina ta angon mazu hannu Hmm? to dole ma'adanai a bawar gwamnatin tarayya gudun kada a yi faɗa kan mutum yana da lasisi kila lasisi ake nemowa menene ake nemowa za ka yi wuri kaza ka je ka biya ka ci gaba da haƙawa ga abin da za ka yi kaza amma dai za ka cire zakka in ya kai nisabi duk da zakkan ma inda gwamnati ita ce ke kafansa, amma dai hukuncin sarrafa ma'adanai na gwamnati ne a gwamnatin babbar shi da yake lil imami wannan imamatul uzma kenan walau bi arzin mu'ayyadin ko da zinari na wani yanki ne ne kaga ga zinari a wuri kaza to na gwamnati ne dole tunda kowa yana karkashin gwamnati mai yana a ƙauye kaza to ya za a yi na gwamnati ne Ba da gwamnati ke da hukuncin wannan man. in wurin ba za su ce kaza kaza kaza ba a kasuwanci ne wanda ke da kuɗi ya sai yi biya ya cika idan da yake cikawa sai yake ya ci gaba da aiki walau bi ardin mu'ayyadi illa mamlukatan li musalihin falahu sai dai kasar da aka mallake ta ga wanda aka yi sulhi da su wasu zai ce mai adalci idan wanda ana kafa yakin saboda ma'adanan amma kasan da aka yi suka ce ba za su yi faɗa da musulmai ba aka yi sulhu in ba adanai suka bayyana na mutanen kasar ne musulmai ba su koma hannu a kan ma'adanansu ba kuɗi suka je nema ba addini suka je nema shi ban addini su bari a karantar da mutane addini mai son musulunci ya yi musulunci ba mu tsangwama wanda ba ya son musulunci to kwaɗi hana wani yi kawai abin da ka nema gare su kenan in sun yi haka an gama su kuma saboda kasan a haɗe da baki da za su da jizya wani abu ne alama suna ƙarƙashin musulmai shi ne ba wasu kuɗin kirki ba ne ba hasali masu cire zakka nasu ya fi yawa tunda duk kuɗin ƙanne abin da zai biya dinari hudu dinari a hudu kaɗan kuma ban da matan aure bambanci kafirci da musulunci ban da yara ƙanana ba irin haraji ba ina kisa sauki da ko kiyashi in abinci zuba ƙasa zai ce sai an sa masa haraji na ga koyar da za a yi wannan neman kuɗi tururuwa ya kamata ita ma sa mata haraji to yanzu a sa tururuwa haraji a bari in ta tsara a cire 10% hmm? Muhammadu na sai za a zaje turai sun da za su iya kakarawa ga yadda za a ga a cire masa haraji har tururuwa haske ya shi ya cire masa haraji tunda yana amfani da arzikin talaka kafiri ne kai ya ce shi kenan yanzu abin da za a yi da za ka yaƙe mu wai kuran yaƙi kowa mun yi sulhu da ku duk abin da zai zo zai san da musulmai da za ka faɗa musu da zan faɗi zan mata ne shi kafin ku in yi karfi ƙarfi na ne zan kira ku da yanzu abin da za a yi da kai ba za ka hana ce wa'azi ku zo hadisi na ku wa'azi ga ni ku yi min wa'azi da ni ba zan ji ku ba amma ku yi menene ku zo ku gaya wa mutane me ya san bin ku ya ji ku wanda ba zai bi ku ba kuma ba za ku yi masa dole sai ya bi ku ba shi kenan kawai an biya mana bukata to yanzu ladan za a turo ma yan sanda da sojoji da za su dinga gadin kafarka abin da ya fi za ka ba da wani abu mai nuna alama kana ƙarƙashin musulmai shi ne za ka ba da jaba kiziya dinari hudu idan mutum fakiri ne aka bi aka bi gagara ta yafe masa sau daga haka mata ba su cire ba tsoho ba zai bada ba yara kanana ba za su bada ba sai balagagge mu kadimai a to hadiya ai ta koyi magana yawwa barori ba za su bada ba bara bai badawa wanda bawa ne shi karan kasa dukiya ne in bara zai bada to shanun kama za su bada bara bai badawa ai malam sauki da kamar tsarin musulunci ka ai ka ga kafiran da suka gane musulunci a farko ka tuna lokacin da aka je za a yi aka shigo da sham ainihin sojoji suka yi kaɗan lamari ya matse Eh, turawan nan suka yi wa ambaliya suka taho kansu da kwakwata musulmai suka ce mu janye shirin mu bai kai ba ku fara kwashe kasu za su janye yan kasar ku ce na za ku suka ce wannan so za su kai ce ku zauna ga samarin a kore su an nan suka taimaka ka yaki turawa tunda sun gano macuta ne aka kore su kuma shi kenan har ƙarshe ba ba dawayewa hmm. eh kawai ba don su taimake kuwa su zo su ɗari dukiya su bakunan ko ku ɗaya ba masu ma da kanku to kawai gaba da ku ga wannan dole mu da abin da su ko wancan shi ko musulmi duk abin da ya mallaka zai kafa arba'in ya ba da ɗaya mutum su kuɗi ne to dinari kowa yake da dinari dubbannai ai kaga dinari dubbannai kaga arba'in nawa ne cikin dubu ɗaya arba'in da yawa hmm? saboda haka zan so haka za a karbi wayannan dinarorin amma shi dinari ta zai wada kuma ba a kama wanshi ba a kama shi wanke ya kasa biya ba a kama shi ƴaƴansa sun kasa biya ba a kama shi yaran shi sun kasa biya yaran sa an suka kasa biya aka gara su aka gaba ba sai ku tafi mata ba za ku bada komai ba ya laita kaumana ya lamu sannan kuma za a kare duk aiki da ake wa a ƙasa su ma za a yi masu hanyoyi ba yanzu aka fara yin hanyoyi ba umar dan khattab yana cewa nan da ban san inda zan samu magana ba yanzu cewar ina madina idan alfadar ya tuntuɓe ya kada mai mai alfadarin saboda umar bai masa hanya ba Allah sai ya kama shi gobe ya ba dubi eh, iraki dubi madina tun da zai iraki ma ai kuwa yanki ba makaran laraba ne ba An farisa ce to haka ina cewa alaki na kan dole hanyoyi ya fidda hanyoyi ya fidda kadarko kadarko zai tsallake ƙananan rafuka manyan rafuka ya yi jirage tunda an fara jirage an fara manyan jirage lokacin mu'awiya musulmai suka fara shiga suma suka goge kuma a ruwan su ma suna da marin marin nasu a yau a ce ga marin kaza na ingila na guda kaza Amerika na da kaza putin na da guda kaza wane ne na da guda kaza ƙasa kaza na da guda kaza to a wancan lokacin musulmai ma suna da kaza ya ta zo aka fafa ba yanzu araba pakistan china a na janin jaka kila iran tun ta koma jefi ta da ya kamata da na ta san mare su kucin kucin kucin su dai ana baga da su ruwa yaman tana da nata ko ba komai tana da ya kashe ko haka da saboda kanan sai mallakan sulhi wannan dinarin su nasu ne in aka samu ma'adanai da ya abarwa sarkin ƙasan yankin su wa zumma baqiyatu irqihi ana tattara eh, sauran jijiyoyinsa tun da hanya hanya yake a cikin din kamar yadda ka san jijiya wannan ta bi ta yi haka wannan ta bi ta yi haka to haka in aka yi ramin sai an tattaro duk wanda a samu a wancan wanda a samu a can wanda aka samu a nan a tattaro su guda ɗaya a tara su sai a cire musu zakka shine a irki don maza a tattaro su me yake da suna gumma baqiyatu irki wa in taraka amal ko da an samu nisan aiki ana cikin aiki kila wani rafi ya kawo dole aka fara ko dai aka samu wani abin da ya tsaya aka dace ko dai dai a haka to in aka dawo dole za a kura a kan wancan to haka nan za a hada la ma'adina banda ma'adinai mutabayina ma'adina nauyi aka cikin da kana fice kana tambaya la ma'adina nan an ce za a haɗa ma'adinai nan an ce la ma'adina wancan dumma baqiyatu irtihi wa in taraka amala amma la ma'adina mutabayina kowanne wuri kana cire masa aurensa wala irqal akhar ko wani hanyar can wacce ba ta da alaka da wannan nan ba la ma'adina na ainihi wanda Mun da kan na ne da ta da sauri ta Mun wurin haka zinarin da jaudun labari ne amma dai ina kwatanta ramukan ina kwatanta ramukan a wurin kwakumi akwai nake haka kan dutse ba zinari da bai kasani rani rani a shigo mhm. ana kakula ana kakula sake samun wasu a can to duk ana haɗa sauri guda amma da amran masu wanka ba a cirewa yana rubawa mako mutane ne ba sa gani idan suna kakula suna gani a su ci gaba da kakula dan ba su yi ba har can ya yanke tsabari hmm, lahiya lahiya eh? bukkoki ko eh wasu wasu ya gaba da su yadda yake ana samu na zan ga magana wuri subhanallah kuri hmm? me ba mutu ba haka yake ai wannan a ka'ida na kira ne ai haka yake buta bayi na fassara sa ne haka yi da babu a cikin wannan ai duk wani ya dunkule za zaka kaddara ba muta bayi ne a muktasar ba amma dai ma'anan shi ne muta bayi la ma'adina a muta khalifa la tujma'u kaga ta la'ikun akharama nan ga na abun nan ya yake da suna bari mu ba shi gata wa fi dammi fa'idatin hala hauluha nan a ƙarshen zai kai mutum a ce me yake da suna a ce ya yi kama da tambaya ce wa fi dammi fa'idatin hala hauluha wa ta'alluq al-wujubi bi ikharajihi aw tasfiyatihi taraddudun yawwa da taraddudun din can din ya kamata an same shi a wajen tara fa'ida wanda shekararta ya kewayo sannan kuma ga sabon zinari an samu ana iya haɗawa taraddudun ta haƙo zinarin ta kila mai fi goma ba a ajiye ya shekara shi kenan ran nan sai ka sabo da sabon zinari an haɗa su ko kuma an a fa'ida ce wacce ka samu aka yi maka kyautar miliyan kaza ko ka gano miliyan kaza shi kenan sai ga wani zinari ka samu shi zinari ka san take ne ita ko fa'ida sai ta shekara kana da yan kuɗin miliyan miliyan goma sannan sai ga ta haƙo zinariya za ta kai miliyan goma an haɗa shi ne taraddudu tunda dai dukiya ce daban-daban taraddudu ana ce babu naƙali wasu suka tafi an haɗa ta saboda wancan babu wannan ma babu wannan shekaran ta ya cika bata cika ba wannan kuma an samu ta yanzu a haɗa su kai a cikin to haka wa ta'alluqul wujubi bi ikhrajihi shin wajabcin yaushe yake sabu idan aka haƙo shi shi kenan wajibi ya sabu mai hmm. mai Allah ke ba zo shi ba ba a zo jaza ba ba a kai shi ba ga shi sun tarar da ɗin ba ke jaza ba kama dai ba ka gane su na ka wani iri ne ka je ka ɗauko irin nasu ko to na ka gaba ɗaya abin nan ne ka yi daidai na kai ba je ba ai gutsure gutsure ne wannan ka gafi don mi fa'idatin hala ha ko ka fara ta dawa sabon zinari da aka shi ne tarar da aka sake wa wa ta'alluq wujubi bi shi. shin wajibin cire zinariya da yaushe ne idan aka samu zinariya kawai ya waje a da masa zakka ko kuwa me yake da suna taskau tasfiyatihi ko idan aka sheke shi aka narka shi aka tace shi yaushe wajibin ki farawa idan aka haƙo ga zinariya aka ciro ta ko babu na ba shi kenan da a da masa zakka a'a ko sai an tace madarar zinariyar gata an cire mata kowanne guggubi da kowace tauka da kowane irin kumfa an cire an yi menene madarar zinariyar gata ta kai kaza sai an yi haka ke waje ba cire tare da shi ma babu takamai mai nakalin waɗanda suka gabata to a tsaya nan a je yau ka juru ba baki to me zai ce wa jaza wancan da mai magana bai zo da bashi ba kuma sannan a ciki bai samu abin da zai sa ba a shi kuma an hana bacci sai hmm? yanzu kai bari ka tsaya inda ka dama inda ka kwana jawa dan uwan ɗayan dama yaya yanzu da aka yi karatun aka gama mai kafa idan ta. kanin ɗaya abin da ka ƙaru da eh. ɗaya tak adabin ba shi da ƙarfi adabin ba ah, matsalar za ka ɗauko guda ɗaya ta kirki sha hudu kai kuma da hudu wata kuma to faɗo hmm? ɗaya biyo, uku hudu biyar shida na? eh kaga sai aka ce wa madinu mi'ati kawai sai aka fassara ta kama wannan gaba tafsiri ne lahu mi'atu maharamiyya wa mi'atu rajabiyya ka san watanni ne shi kenan yawwa in shekara kaga in muharram sama Oh, ai kaga ina da abin da inda kuɗin za su shiga a kuɗi a Ka ga a lokacin nan an cire ɗarin nan ba ɗari nan ga ɗaruruwa a tare da shi wanda lokacin biyan su bai yi ba kuma bai rasa wata kaddaran ma don haka nan tun da yi su daban-daban haka sai mutum ka a ba shi ka ba shi miliyan ɗari sannan ka zo ka sake ba shi miliyan ɗari ba ka wani abu na shi ba sai ba za a yi haka ba to haka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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله